وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، يوم لا يمتشن شدا وطن رمضان هجرة من محمد يمتشن شدا bayan قومه sha shida kenan ga watan ramadan hijira annai muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam 1439 domin ci gaba da karatunmu na tafsiri gabanin haka za mu amsa abin da ya sauwaka na tambayoyi assalamu alaikum mai wannan tambaya na cewa malam na ji malamai na cewa idan mutum ya yi aikin alkhairi ɗaya cikin wannan wata na azumi ana lunka masa lada sau goma tau aikin zunubi fa a'a dukkan wani aiki na alheri da mutum zai aiwatar kyakkyawan aiki ya yi shi domin Allah subhanahu wa ta'ala to za a ba shi sakamako har goma wannan bai keɓanta ga wata ramadan ba ya shafi dukkanin watanni gaba ɗaya da dukkanin lokuta kamar yadda Allah ce man ja'a bil hasnati falahu asharu am salihah dukkan wanda ya zo da kyakkyawan aiki guda ɗaya to yana da kwatankwacinsa goma kwatankwacinsa goma da haka wannan ya shafi kowane lokaci da kuma kowane yanayi matuƙar dai kayi aikin domin Allah subhanahu wa ta'ala to haka abin da ya shafi a aiki na zunubi da bawa zai yi idan ka aikata aikin zunubi to kana da sakamako da dai wannan zunubi din shine cikon ayar Allah ce man ja'a bil hasnati falahu asharu amsalha sai ce wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun za a sakan yawa mai mummuna aiki kwatankwacin mummunan aikinsa alhalin ba za a zalunce shi ba to sai dai eh, wata na ramadana wata ne wanda yake mai alfarma to mutukar mutum ya keta alfarmar Allah subhanahu wa ta'ala cikinsa to wannan ba zai zo da yanayin da zai bayu zuwa ga inda a wani wata ne wanda yake ba mai daraja kamar shi wannan watan ramadan din ba domin eh, Allah ce eh, wa man yu'azzim sha'irallah fa innaha min taqwal qulub girmama alamomi da suke nuna girman Allah subhanahu wa ta'ala to wannan alama ce da take nuna wato ainihin eh, tsarkakuwar zukata da kuma abin da ya shafi tsoron Allah subhanahu wa ta'ala da aka keta alfarma Allah cikin watan Ramadana to wannan abu ne wanda yake mai girma inda a wani watan ne to zai zama na wato ainihin girman abin ta fuskar muninsa ba zai kai haka ba duk da watan ramadana baya daga cikin arba'atul hurum da Allah ce inna idda shuhuru inda Allah hithna ashara shahran fi kitabillah yawma khalaqa samawati wal arda minha arba'atun hurum bai daga ciki gabaran da hadisin Abi Bakara Nufay bin al-Haris wanda yake cikin sahih Bukhari da sahih Muslim manzala ya bayyana cewa su ne eh, zul eh, qa'ida zul hijja al-muharram da kuma rajab to amma sakamakon watan ramadana wata ne wanda yake a cikinsa aka sauko da alkur'ani aka shara'anta azumi to yana da wannan alfarmar da wannan girma da wannan daraja to shi yasa keta alfarma Allah a cikinsa ya zama abu ne wanda yake mai mutukar muni kwarai da gaske to daga goma kuma Allah zai ci gaba da linkawa mutum har zuwa ɗari bakwai daga ɗari bakwai kuma har zuwa abin da Allah ya so shi ne mafallawi na yinfi kuna amuwar fi sabilillah ka misali habbatin an batar sara a sanadin fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yuba'ihu liman yasha wallahu wasin alim haka ya tabbata cikin sahih bukhari da sahih muslim manzo Allah ya bayyana cewa eh, daga ɗaya zuwa goma goma zuwa ɗari bakwai haka zuwa linkin ba linkin bisa yadda Allah ya so subhanahu wa ta'ala wannan abin da ya danganci kyakkyawan aiki kenan wallahu ala sai wannan yana cewa malam mun san shari'a ta hana mai janaba da mai haila shiga masallaci to yaya shiga harabar masallaci kuma menene harabar masallacin e dangane da mai janaba ko ainihin wato eh, mai al'ada ga shiga masallaci wannan mas'ala ce wadda malamai sun tattauna a kanta waɗanda suke ganin cewa mai janaba ko mai al'ada ba ainihin zai shiga masallaci ba a da farko ne sun duba faɗin Allah subhanahu wata'ala da Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا da Allah ce ya ku suka yi imani kada ku kusanci sallah alhalin ku kuna masu maye har sai mayen ya bar ku kun waye gari kuna sanin abin da kuke faɗa to haka mai jaraba shi ma kada ya kusanci sallah har sai ya zanto wannan jarabar ta zanto ta kau gabarinsa sai dai wanda za su wuce a matsayin hanya to sai suka ce anan kaga Allah ce illa abiri sabili wanda ya zama mai masallaci shine hanyarsa da zai wuce to nan koda yana da janaba in ya wuce babu komi amma wanda yake ba ba hanyarsa bace to kaga aya tana nuni akan cewa mai. ba zai shiga masallaci ba suka ce domin abin da ake nufi da la salata shine ai wuraren yin sallah ai la taqrabu mawadi as-sala wuraren yin sallah da haka kaga sune wato ainihin masallatai sannan da hadisi na Aisha radiyallahu anha wanda yake cikin sunani Abi Dawud wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam cewa inni la uhillu al-masjida li wala junub ni ba na halatta shiga masallaci ga nayin yin al'ada ko ga mai janaba ka suka duba waɗannan eh, dalilai sai suka ce to mai janaba ko mai al'ada ba za ta ainihin shiga masallaci ba ba za ta shiga wato ainihin masallaci ba ah, to abu na farko eh, shi ne. Ah, zance mafi inganci ya halatta ga mai janaba ko ga mai al'ada ta iya shiga masallaci ya halatta saboda hadisin aisha radiyallahu anha wanda yana cikin sahih muslim da sunani abi dawud wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wata rana ce da ita ki miƙo min da abin sallah abin nufi darduma sallah na wilinil khumra miƙo min abin yin sallah sai da ce ya rasulullah ai inni ha'id ni mai yin al'ada ce ina al'ada sai ce in na inna haidataki laifar fiye dik ai al'adar ba a hannunki take ba to wannan sallar kuma a cikin masallaci take manzo Allah ta yi ne ta miƙo kuma tana mai al'ada shi kaga mai al'ada ya halatta ya masallaci inda a ce bai halatta ba da manzo Allah bai ce ta shiga masallaci ta ɗauko masa wannan wato ainihin ah, sallayar ba sannan kuma ya tabbata cikin ah, sahih bukhari da sahih muslim hadisin abi hurairah radiyallahu an ah, wata mata kamar da zo a wata ruwaya wata mata ta kasance tana kula da masallaci wajen share shi da gyara shi kuma nan ne ma makwancinta wadda har ta mutu ta koma ga Allah sahabbai suka mata sallah ba su gaya wa manzon Allah ba sallam daga baya da manzon Allah ya tambaya game da ita sai aka ce ai ta rasu ita to me yasa ba ku gaya min ba sai ta ku nuna min eh, kabarinta suka nuna wa manzon Allah kabarin ita wannan mata ya mata sallah da addu'a sai ya ce waɗannan kabarukan gaba da cike suke da duhu amma yanzu Allah ya haskaka su a sakamakon wannan sallar da ya yi kamar yadda yake cikin eh, sahih muslim to kaga ita wannan mata ba wai mata ce wadda take tsohuwa ba balle da a ce ta kai matakin daina yin al'ada to tunda masallacin nan ne wurin kwananta to ba makawa wata wata za ta yi al'ada amma tare da haka manzo Allah bai ce ta fita ba ta bar wato ainihin masallaci din tatta ainihin shiga an gane to wancan hadisin da Aisha cewa bai halatta ga mai al'ada ko ga mai janaba ta shiga masallaci ba zan halatta haka ba hadisin ya da'ifi bai inganta ba hadisin ya da'ifi bai inganta ba ayar kuma illa abiri sabilin wato anashin tana magana ne bisa ga halin da mutane suke ciki wato hani ne game da yin sallah mutum yana maye kuma hani ne ga mutum mai janaba wato ainihin ya je masallaci don ya yi sallah to sai aya take bayanin sai dai waɗanda daman masallacin ya zama na tanan suke wucewa a matsayin hanya to wannan su ko da suna cikin jaraba babu komi domin kada su yi tunanin cewa hana mai jaraba da aka yi ya zo masallaci don yi sallah to su ma kenan wucewar da suke yi a matsayin hanya to su ma kenan wannan hanin ya ce to da sai Allah ya togace cewa banda su abin da aka hana shine mai janaba ya zanto yi sallah da wannan janaba ne mai janaba ya zanto yi sallah da wannan janaba ne an gane sannan kuma gashi ya tabbata cikin wato ainihin sahih bukhari wanda har ma al-imam al-bukhari ya kulla babi akan hadisin cewa babun nawmur rijali fil masjid babin da yake bayanin cewa halaccin mazaje suna kwana a masallaci idan ba a tsoron wani abu na barna da zai biyo baya ko wani abu da yake mai kama da haka sai kawo a hadisin abdullahi bin umar yake cewa na kasance ina kwana a masallaci alhalin ni ina goro to kaga ba makawa watan watana zai iya mafarki ko wani abin da yake mai kama da haka an gane amma ga tare da haka manzo Allah bai hana ba dan haka dai a dunkule shine ya halatta ya halatta wallahu alam a wannan cewa malam mutum ne da matarsa ta ce za ta je wani wuri bai yarda ba ya ce idan ta tafi ba da aurensa ba kuma a haka ɗin ta tafi to yaya aurensa yake saki ɗaya ne ko hakan yana zama saki uku a ta ta ta saku tunda ya ce in kika fita to a bakin auren aurenki sai kuma ta fita ta saku sai dai saki nawa ne wannan yana komawa zuwa ga shi wani saki ya niyya saki da ya niyya an gane ba in ya ce saki da yake nufi shi kenan matsayin saki ɗaya ne amma saki ya abu saboda hadisin da yake cikin sahih bukhari da sahih muslim da umar dan khattab innamal a'malu binniyat wa innama li kulli imri'in ma nawa shi yasa kamar al'imamin imam an-nasa'i rahimahullah cikin sunan nasa'i ya shi a kitab talaq littafin da yake bayani kan saki domin nuni kan cewa saki yana komawa ne zuwa ga niyya saboda haka in niyya saki ɗaya ko saki ɗaya ne amma ta saku shi yasa wannan kuskure ne ba dare ne ka cewa matar ka cewa in kin fita a bakin aurenki ba a haka shi aure kore shi sai ake zanto ya tabbata kuma a samu daidaituwa mata kuma ko da yaushe shedan yana bibiyar su da haka shedan sai tunzara sai ce to fitan sai ne da haka sai ta fita karshe kuma sai abu a samu nadama a samu da na sani da haka a kiyaye abubuwa irin wannan gwara ka yi amfani da wani abu wanda zai nuna tsoratarwa ko zai nuna bacin ranka amma a nisan cewa in kin fita a bakin aurenki ko in kin yi kaza a bakin aurenki ko in kaza ya faru na sake ki a nisanci irin waɗannan alfaz wanda ba daidai ba ne aure ibada ne kuma rike shi ake da daraja da mutunci in dai ba an shigo da wani abin da ke sabanin addini ba ta yadda addinin ka zai iya tabuwa to anan kaga ka iya rabuwa da mace domin kare addinin ka wannan shine wallahu a'lam أعوذ بالله من fahimta cikin wannan aya cewa manzanni daga manzanni na Allah subhanahu wa ta'ala sun fuskanci izgilanci da suka da aibatawa a sakamakon abin da suka zo da shi na gaskiya shi yasa za mu ga cikin suratul anbiya wadda wannan sura an ce mata suratul anbiya saboda adadi na annabawan Allah da ta kunsa da bayani a kansu sai aka ce mata suratul anbiya za mu ga anan ma Allah ya ambaci aya irin wannan cewa wala qadistu zi'a bi rusulin min qablika fa haqa bil ladina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un wannan nuni ne kan cewa haka Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara al'amura wajen yayin da gaskiya ta bayyana to takan fuskantar wato ainihin matsaloli da ƙalubale iri-iri to amma dai lamari yana tabbata ne ga ita gaskiya ne domin ita ce mai tabbata duk abin da yake ba ita ba to duk ƙarfinsa da yadda aka ga ya ɗaukaka to watan wata rana zai zanto ya gushe ita gaske ita za ta yi rinjaye ita za ta yi rinjaye sannan kuma mun fahimta cewa yin izgilanci ga abu na gaskiya wannan baya nuni kan cewa wannan abin ba gaskiya ba a ma'aunin tantance cewa abu kaza gaskiya ne abu kaza ba gaskiya ba shine alhujja الدليل البرهان البرهان wannan shine ma'auni da za a gane cewa kaza daidai ne kaza ba daidai ba ne ba wai ma'auni shine gwargwadon yadda aka ga adadin mabiya wannan abin adadin ya zanto da yawa wancan kuma a adadin wanda suka karɓi abin ba su da yawa ƙarshe ma izgilanci ake ga abin wannan baya nuni akan cewa shi wannan din ba gaskiya ba ne kuma haka baya nuni akan cewa wancan wanda ya sami yawan mabiya shine wanda yake kan daidai shine yake kan gaskiya a'a ma'aunin tantancewa shine a dalil al-hujja al-burhan shi gashi abinda manzanni suka zo da shi na gaskiya amma kuma ya fuskanci me izgilanci aka su ma sun fuskanci izgilanci tare cewa su ne masu gaskiya su suka zo da gaskiya waɗanda suka musu izgilancin wato ainihin su suke kan bata su suke kan wato ainihin bata sannan kuma a mun fahimta a wannan aya wato ainihin cewa barnar da ake gani a yanzu waɗanda bayan Allah suke fuskanta masu kira zuwa ga addinin Allah subhanahu wa ta'ala to irin wannan barnar da suke fuskanta a yanzu waɗanda suka gabace su kan wannan hanyar su ma sun fuskanci irin wannan amma ƙarshe kuma su suka yi rinjaye saboda su suke kan gaskiya shi yasa aka bai wa manzo Allah wannan labarin labarin sallallahu alaihi wa ala alihi sallam, cewa wannan abin da yake fuskanta to fa gabaninsa waɗanda suke kan hanya irin wannan wanda ya zo ita su ma sun fuskanci irin wannan ababa sannan kuma mun fahimta a wannan ayar ne wato ainihin lallashi lallatar mutum da ƙoƙarin kwantar masa da hankali yayin da yake cin karo da matsaloli yayin da ya zanto akan abin da yake na gaskiya to samuwar wanda za su na masa lallashi da kuma yana komawa zuwa ga karanta labarai na manzanni da annabawan Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya koma cikin littattafai yana karanta tarihin magabata ya ga yadda suka yi to wannan yana bayuwa zuwa ga mai ya samu sauƙin damuwa ya sami wato ainihin ƙara tabbatuwa cewa to ai dama haka hanyar take waɗanda suke kafin nima sun fuskanci wannan lamarin to amma kuma ƙarshe su suka yi rinjaye to da haka nima yi nake kan gaskiya to ni zan yi rinjaye wannan sai ya tabbatar da zuciyarsa shi yasa Allah yake ba wa manzo Allah waɗannan labarai dan ne domin lallashi domin zuciyarsa ta ƙara tabbatuwa kan abin da yake na gaskiya saboda abin da yake samu na damuwa game da wannan abubuwan da yake fuskanta dan zuciya ta tabbata kamar yadda Allah ce wa kullan naqussu alayka min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak wa ja'aka fi hadhihi al-haqq wa maw'izatun wa dhikra lil mu'minin mukan labarta maka labarin manzannin da suke gabanninka cewa sun fuskanci kaza sun samu kaza sun samu kaza domin mu tabbatar da zuciyarka da shi wannan labari kuma gaskiya ta zo maka da ainihin wa'azi cikin wannan labaran na su ainihin manzannin da suke gabanninka wa'azi da tunatarwa ga wanda suke masu imani masu imani za su ɗauki wa'azi su ma su ɗauki tunatarwa su gane haka hanyar take ko da sun fuskanci matsaloli wajen isar da saƙon da manzon Allah ya zo da shi to su gane cewa ai dama haka hanyar take sun fuskanci karyatawa sun fuskanci tutarwa sun fuskanci sharri da aibatawa da ƙage da izgilanci to wannan labarin da muke baka sai zanto wa'azi gare su da tunatarwa su sai su kwantar da hankalinsu san cewa kai ma ta fuskanci haka sannan manzannin da suke gabaninka su ma sun fuskanci haka amma ƙarshe kuma eh, rinjaye da nasara ga masu gaskiya zai tabbata shine laqad kana fi qasasihim ibratun li ul albab ma kana hadisan yuktara walakin tasdiq alladhi bayna yaday wa tafsil kulli shay wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun lalle cikin labarin su waɗannan da ake gaya muku akwai abin lura akwai abin ɗaukan wa'azi ga ainihin wato masu hankula da haka da manzo Allah ya samu kwanciyar hankali wannan damuwar da yake samu ya zanto ta kau to shine Allah yake ba da wannan labarin domin ba shi hakuri da lallashi shine wasbir wa ma sabarka illa billah wala tahzan alaihim wala taku fi dhaiqin mimma yamkurun eh, kayi hakuri kayi hakuri amma ka san yin haƙurinka. yana samuwa wani bisa dacewa daga Allah subhanahu wa ta'ala wato taimako ne na Allah Allah ya baka ikon ka yi haƙurin ba wai dabara ka bace ko wani kokari na a dacewa ce daga Allah subhanahu wa ta'ala to ka ci gaba dai da haka kada ka yi baƙin ciki akan abin da suke aiwatarwa na kafirci na bijire maka game da abin da ka zo da shi na gaskiya na kau da kai sannan kada kuma ka zanto cikin kunci game da abin da suke kullawa na makirci da kairi da faɗin maganganu cewa sai ka zo da kaza sai ka zo da kaza shine fala allaka tarikum ba'da ma yuha ilaik wa ba'ikum bihi sadruk an yaqulu la unzila alayhi kanzun aw jaa ma'ahu malak innama anta nadhir wallahu ala kulli shay'in wakil ka ci gaba da isar da sakon Allah subhanahu wa ta'ala da bayyana abin da yake shine na gaskiya ah, shine wala kadistu zai bi rusul min qablik فحاك بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون sannan mun fahimta cewa biyan da wato ainihin masu barna suka kai ga yin barna kuma duk jinkirin da Allah subhanahu wa ta'ala ya musu duk tsawonsa to ana nan Allah zai zanto me ya kawar da su ya gusar da su sai zanto gaskiya ita ce za ta tabbata za ta tabbata sannan kuma mun fahimta cewa dukkan abin da mutum ya aiwatar kowane irin abu ne abin nan na sharri ne ko na alkhairi to sakamakon abin yake fuskanta da haka waɗanda suka yi izgilanci ga addini suna fuskantar mai sakamakon izgilancin da suka yi wanda kuma suka yi imani da addini suka ba addini to suma suna fuskantar sakamakon wannan imani da suka yi da kuma bin wannan addinin da suka ainihin shi sannan kuma mun fahimta a wannan ayar cewa izgilanci ga addinin Allah izgilanci ga manzannin Allah wato anishin kafirci kafirci kamar yadda Allah yake cewa wala in sa'altahum la yaqulunna inna ma kunna nakhudu wa nal'ab qul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru kad kafartum ba'da imanikum eh, shin yanzu Allah da ayoyinsa da manzansa kuka zanto kuna yi wa izgilanci to kada ku ba da wani uzuri ku daga kun kafurta bayan imaninku saboda haka izgilanci ga sakon Allah izgilanci ga addinin Allah izgilanci ga wato ainihin manzanni na Allah subhanahu wata'ala to wannan kafirci to sai dai inda mutum zai yi izgilanci ga addinin Allah ga littafin Allah ga wato ainihin manzon Allah sallam shin in ya tuba za a karba ko ba za a karba ba ah, za a karbi tubansa mutukar ya tuba lokacin karban tuba Allah zai karba kamar yadda Allah ce kul ya ibadi ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim yace da su ya ku bayina waɗanda kuka ketare iyaka suka wuce iyaka suka wuce gona da iri ga kawukan suka yi dukkan barna Allah ya ce to kace da su kada ku yanke tsammani daga rahamar Allah subhanahu wataala ku tuba ku nemi gafara Allah domin Allah mai gafarta zunubai ne gaba ɗaya, domin shine wanda yake mai yawan gafara ko mai yawan jin kai saboda haka in suka tuba daga wannan izgilancin to Allah zai karɓi tubansu Mutuƙar sun yi tuba ingantaccen tuba amma sai dai ga wanda ya izgilanci ga manzan Allah ya zagi manzan Allah ya aibata manzan Allah to in ya tuba tubansa abin karɓa ne amma kuma za a tsaye masa da haddi na kisa za a tsaye masa da haddi na kisa saboda zagin da yi wa manzan Allah da izgilanci da yi wa manzan Allah ya taɓo ɓangarori biyu bangaren manzanci na manzan Allah cewa manzan Allah ne annabin Allah ne bisa saƙon da ya zo da shi to daga baya ya yi imani ya yadda da wannan abin da manzan Allah shi gaskiya ne to za a karɓi tubansa ta wannan fiska ne bangare na biyu kuma shine bangaren shi kansa manzan Allah din karan kansa yana da wannan haƙƙi na an ci mutuncinsa a masa izgilanci to da haka a sakamakon wannan shine za a tsewa da mutum haddin kisa in inda manzo Allah yana nan in yace ya yafe shike amma tunda bai nan to za a tsayar maka da haddi kisa a kashe mutum in ya so in tuba mutum ingatacce ne in ya gamu da Allah to sai ya tantance ana kamar yadda Sheikh Sabi Taimiya ya ambata cikin littafin sa As-Sarim al-Masalul ala shatim rasul rahimahullah to wannan haka yake amma in mutum yayin izgilanci ga Allah ya yi izanci ga littafin Allah wannan in ya tuba kai tsaye ya bayyanar da tuba kafin a tsaye masa da haddi to wannan za a karbi tubansa za a karbi wato anishin tubansa kai tsaye mutukar ya nuna ya yi imani ya karba abin da yake wato ainihin na gaskiya sannan kuma a wannan aya da Allah ya ce sai abin da suka zanto suna yin izgilanci da shi ya sauka gare su ga waɗanda suke yin izgilancin daga cikinsu wannan baya nuni kan cewa a'a yayin da aka yi izgilancin abin ya sauka baya nuni akan haka yana nuni suna ta izgilancin su Allah ya kyale su ba wai don sun fi ƙarfinsa ba a'a saboda wata hikima saboda wani lokaci da ya iyakance na musamman don cewa sai wannan lokacin ya kai sannan ne za a fuskantar da azaba zuwa gare su za a hallakar da su to su kuma suke ganin cewa a wannan dama ce kenan inda wannan abin da yake faɗa gaske ne to ya aka yi sun yi masa izgilanci sun zage shi sun karyata shi amma kuma gashi komi na su ƙara ci gaba yake al'amuran su ƙara tafiya daidai suke yi to in gaske ne ya zo da abin mana a sakamakon wannan jinkirin da suka samu kamar yadda Allah ce wal in akharra anhum al'adaba ila ummatin ma'dudatin la yaqulunna ma yahbisu ala yawma ya'tihim laysa masrufan anhum wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un Allah ce idan muka jinkirta musu azaba zuwa ga wani lokaci iyakantacce sai ka ji za suna cewa suna faɗin cewa to me ya riƙe ita wannan azabar da ake magana cewa za ta same mu a sakamakon mun bijire mun karyata me ya riƙe ta ya kamata a ce yanzu ta zo tunda abin nan fa an dade ana yi sai Allah ce ku saura lalle yinin da ita wannan azabar za ta zo musu wanda Allah ya iyakance to azabar in ta zo za ta same su domin ba ta zanto a bar kautarwa ga barinsu ba a'a a bar afkarwa ce a kansu to lokacin kuma abin da suka zanto suna yin izgilanci game da shi sai ya sauka a kansu na azaba na fishin Allah subhanahu wata'ala ta'ala na anishin tabewa an gane eh, to karkashin haka sai muka fahimcewa a izgilanci da zaka fuskanta da jinkirin bayyana nasarar rinjaye da karbuwar wannan abin da ka zo da shi na gaskiya baya nuni akan cewa mai rashin iya bayanin ka ne ko kuma rashin zantowar abin ba gaskiya ba ne sannan ci gaba da bijirewar masu bijirewa su ci gaba da bijirewa abin da ka zo da shi na gaskiya kuma suna ƙara samun buɗi game da rayuwarsu wannan baya nuni akan cewa Allah bai san me ake ciki ba kuma baya nuni akan cewa Allah ba zai ɗauki mataki ba da haka jinkirin da kaga an samu to wannan kada ya tada mu hankali haka Allah ya tsara haka Allah ya tsara ko da ko su kafirai sun rutu da wannan suna gan cewa ai su suke da kaza su suke da karfi duniya a hannunsu take a'a wannan bai nuni akan cewa ba za su zanto ababen labari ba ba za su zanto ababen gusarwa ba ta yadda musulunci zanto shi zai ɗaukaka a hakan ya faru ne bisa yadda Allah ya tsara haka Allah ya tsara ya sanya wa abin lokaci shi yasa cikin suratul ra'adi sai Allah ce wala qaristu zi'a bi rusulin min qablika fa amlaytu lil ladina kafaru thumma akhadtuhum fa kayfa kana iqab hakika an yi izgilanci ga wasu manzanni daga cikin manzannin Allah waɗanda suka gabace ka sai Allah ce fa amlaitu sai na yi jinkiri lil ladina kafaru ga waɗanda suka kafirta su ne masu yin izgilancin kenan kaga duniya kan izgilanci ga addinin Allah izgilanci ga Allah izgilanci ga manzannin Allah kafirci sai na musu jinkiri to wannan jinkirin kuma sai ya ruɗe su har ma suke cewa wai kuluna mata hadal wa'id in kuntum sadiqin suke ruɗuwa to yaushe wannan ah, batun zai zo har ma suke cewa wa idh qala allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indika fa amtir alaina hijaratan min as-sama' aw itina bi azabin alim aw itina bi azabin alim to sai Allah ya bayyana cewa ai wa ma kana Allah yu'adhibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adhibahum wa hum yastaghfirun wal lokaci hikimar da take sa Allah bai halakar da bayi shine yayin da ya zanto kai kana cikin ya rasulullah ko kuma a'a saƙon da ka zo da shi na alkur'ani da sunnarka akwai waɗanda suka karɓi wannan saƙon suna aiki da wannan saƙon to sakamakon waɗannan sai Allah ya ƙi hallakarwa ko kuma a'a suna tuba suna komawa ga Allah suna neman gafara Allah subhanahu wata'ala a sakamakon bayi da ake samu suna tuba ga Allah suna neman gafara Allah subhanahu wata'ala suna cewa ya Allah kada ka kama mu game da abin da wawayen cikin mu suke aikatawa to wannan sai bayi Allah sai ne sai ya zanto bai saukar da azaba ba sai zan zanto bai saukar da azaba ba saboda mai sakamakon wasu masu imani a ciki wanda suke tsayuwa wajen bin Allah subhanahu wata'ala kuma suna rayuwa wuri daya da wanda suke bijirarru kafirai wanda suka bijirewa Allah to dalilin su wannan masu imani na gaskiya sai Allah ya yi ya zanto bai saukar da azaba ba bai saukar da azaba subhanahu wata'ala sai dai in ya zamana barnar ta kai barna ta yadda su kansu masu imanin sun yi shiru ba sa bayanin cewa abu kaza kafirci ne abu kaza bidi'a ne abu kaza barna ne ba sa bayanin sun yi shiru tunda mu mun yadda mun gamsu shikenan kawai to idan barnar ta yi yawa a wannan hali to in Allah ya tashi kuma sai ya sauko da azaba kuma sai ta game gaba daya kowa da kowa hatta masu imani shine Allah ke cewa wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa wa kasa anna Allah shadidul ku tsorace fitina wadda ba ta shafar waɗanda suka yi zalunci daga cikin ku a keɓance ta keɓance su a takan gamewa gaba ɗaya shi yasa ya cikin sahih al-bukhari da sahih muslim hadisin zainab radiyallahu anha take cewa ya rasulullah shin yanzu kenan za a halakar da mu alhalin kuma cikin mu ga nagartattu sai manzo Allah ce kula da gaske idan barna ta yawa za a halakar da ku domin idan barna ta yi yawa me yake nuni yana nuni akan cewa mai ba a yakar barna ba a yakarta ba a bayyana cewa kaza barna ne kaza ba barna ba ba a al'amur bil ma'ruf da kuma annahyu anil munkar umarni da abin da yake kyakkyawa da kuma hani kan abin da yake mummuna da haka kowa ya da abin da yake gabansa to in barna ta game to in Allah ya ta yi saukar da azaba sai ta game wato ainihin mutane gaba daya shi yasa san Allah ce to fa amlaitu sai nayi jinkiri lil ladina kafaru ga waɗanda suka kafirta saboda me saboda su cika laifin su Allah ya damƙe su da cikakkiyar hujja shine wala yahsabanna alladina kafaru annama numli lahum khairu li anfusihim innama numli lahum liyazdadu ithma wa lahum azabun muhin kada wanda suka kafirta cewa muna musu jinkiri wannan jinkirin alkhairi ne gare su a muna musu jinkiri domin su kara laifi kan laifin da suke da shi ma'ana hujja ta ci gaba da tsayuwa a kansu a to idan ya zanto an kama hujja na aya ta zo sai ka bijire wata aya ta kara zuwa sai ka bijire wata aya ta kara zuwa sai ka bijire matsayinka zai zama daidai da wannan shi aya ɗaya ta zo masa ya bijire mata ba zai zama daidai ba kaga ai baka da wani hanzari zaka ce to ai saboda aya ɗaya ce inda aya iri kaza ta zo min mai yawa da zan yadda to sai Allah yake ci gaba da saukar da ayoyi su kuma suna ta barna domin su ƙara laifi kan laifin da suke da shi Allah ya kama su da cikakkiyar hujja shine fa akhartuhum Allah ce sai na danke su fa kaifa kana ikka to su duba su ga yaya hukuma ta kasance gare su ma'ana ba ta kasance a daɗi a kansu ba wannan lalla shine Allah yake da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin kuma ba wasu kafiran da suke haka labari cewa wasu sun gabace su kan wannan abin da suke yi amma ba su fuskanci mai kyau ba to su ma su jira sannan kuma da lallatar shi manzo Allah sallallahu alaihi cewa shi ma abin da yake fuskanta na izilanci wasu manzanni sun fuskanci wannan sun yi hakuri kuma karshe su suka yi rinjaye kai ma kai hakuri kai za ka yi rinjaye ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallam na'am sai Allah ce kul ka ce da su siru fil ardi ku yi tafiya a ban ƙasa sun manzuru sannan ku yi duba kaifa kana aqibatul mukazzibin yaya ƙarshen lamarin masu ƙaryatawa ya kasance ku duba ku gani don ku ga yadda Allah yake tafiyar da wato ainihin al'amuransa a can da aka ce fahaka wato daga haka ya haiku haikan wa huyukan wa hayakana shi alhaiku shi ne annuzul sauka idan wani abun bakin ciki ya sauka ga mutum na damuwa na tashin hankali sai a ce haƙa bihi idan ya zama abin bakin ciki ne abin matsala ne kamar yadda Allah ce wala yahiqul makaru sayyi'u illa bi ahli illa bi sannan fa'un da take cikin fahaqa za ta zanto fa'u sabar ce ma'ana saboda wannan abin da suka yi na izgilanci sai wannan sakamakon ya sauka a kansu a sakamakon mai izgilancin da suke kamar yadda Allah ce inna a'tayna na kautsar lalle mun baka abin da ake kira da al Shi ne wannan eh, ruwan al ƙorama ta ruwan daɗi kamar yadda yake cikin sahih muslim hadisin Anas kuma shi ne khairul kathir al ne wanda yake mai tarin yawa kamar yadda yake cikin sahih Bukhari daga Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhuma to sai Allah ce fasalli li rabbika wanhar saboda wannan alkawfar ne muka baka to kai sallah domin godewa Allah ubangijinka subhanahu wataala kuma ka soke abin hadayarka na abin da ake yin hadaya da shi raƙumi da shanu da sauransu da haka kenan fa haka zai zanto mai fa'u sabab فحاك بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون to shine Allah ya ce ka ce da su siru fil ard ku yi tafiya a ban kasa daga sara ya siru saira ku yi tafiya a ban kasa ma'ana ai ga wuraren da wasu daga cikin kafiran suka rayu wanda har yanzu wuraren akwai su ku je ku ga yaya azabar Allah ta kasance a kansu yaya ƙarshen lamarinsu ya kasance idan wannan labarin da aka ba ku bai isa muku ba to ku yi tafiya a bankasa ku bi garuruka da biranen waɗanda suka bijirewa Allah suka kangarewa Allah wasu garurukan alamunsu suna nan domin suna dab da ku suna kewaye da ku ku duba ku gani ku ga yadda Allah ya yi musu wanda sun fi ku ƙarfi sun fi ku wadata sun fi ku ƴaƴa sun fi ku komi amma a sakamakon ƙaryata saƙon Allah da suka yi sai Allah ya yi ya ainihin a halakar da su sun manzuru sannan sai ku duba a nan sai Allah ce sun manzuru sannan sai ku duba ku gani wato nuni akan cewa wannan tafiyar da za ku yi ba wai tafiya ba ce kawai da za ku yi ta rafkana a'a tafiya ce kuma tare da sanya lura da kula game da me me ya faru ga kafiran da suka kafa cewa Allah subhanahu wa ta'ala don ku ɗauki wa'azi ku ɗauki lura ku ga cikar iko na Allah subhanahu wa ta'ala ba wai tafiya ce ta hutu ba ko ta shakatawa ko ta wasa a'a tafiya ce ta ɗaukan wa'azi shi yasa sai ce ne summan zuru sannan sai ku yi duba ku ga kaifa kana aqibatul mukazzibin yaya wato ainihin karshen lamarin masu ƙaryatawa ya ainihin kasance ya tabbata cikin sahihul bukhari hadisin abdullahi bin umar radiyallahu anhuma manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yake cewa kada ku shiga wuraren waɗannan mutane da aka azabtar da su aka hallakar da su a sakamakon sun wa Allah subhanahu wa ta'ala a nan sai manzon Allah ya hana a farkon magana domin kore zuwan da ya zanto zuwa ne na shakatawa na jin daɗi ba wai zuwa na ɗaukan wa'azi ba na ɗaukan lura na ƙara razana da firgita zuwan da zai sababawa marar imani ya sami imani wanda yake da imani kuma ya ƙara imani to sai manzo Allah ya biyo ba da cewa sai dai in za ku shiga kuna masu kuka in ma ba ku kuka ku yi ƙoƙarin nemo kuka ɗin kaya kenan dan wa'an dan lura to kaga wanda suke yin tafiya wurare domin tarihi don ganin me ya gudana mai ya kasance su je gidajen tarihi na duniya idan ya zama na tafiya ce kawai don shakatawa don sharholiya don jin daɗi don ba da labarin cewa ni ma aina je eh, na kaza na kaza ba don ɗaukan wa'azi ba to wannan tafiya ce ba abin nema ba domin tafiyar da Allah yake neman cewa ayi yawo a duniya tafiya ce za ta haifar maka da me da wa'azi da tsoron Allah kaga ayoyi na Allah kaga kafirai yanda Allah ya halakar da su ga wuraren da suka rayu a lokacin su amma yanzu wuraren sun zama ababen tarihi to shine qul siru fil ardi thumma anzuru kaifa kana aqibatul mukazzibin sannan ku yi duba ku ga yaya ƙarshen lamarin masu ƙaryatawa ya kasance summa nan adafun ne wanda yake ya dullu ala tarafi wanda yana nuni ne ala tarafi kenan za a yi ne bayan idan an yi tafiya bayan an yi tafiyar sannan za a yi za a yi wannan duba din to amma a nan an kawo summa domin ana nufin cewa duban da za ka yi zanto duba ne bayan duba ka yi duba ka yi tunani ka ƙara ganin iko na Allah subhanahu wataala sannan kuma ka ƙara duba sannan ka ƙara duba wannan shi ake ne. ba wai ana nufin cewa sai bayan ka tafiya ba a kana cikin tafiyar ma ka duba daga nan gari kaza zuwa gari kaza ka ga me ya faru ga kafirin wannan lokaci shi yasa a a ainihin wasu wurare sai Allah ya ce qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mujrimin sai amfani da fanzur kace da su ku yi tafiya a ban kasa ku ga yaya ku yi duba ku ga yaya ƙarshen masu laifi ya kasance haka yace qul siru fil ardi fanzuru kayfa kana aqibatul ladina min qabl kana aktharuhum mushrikin kace da su ku yi tafiya a ban kasa ku duba ku ga yaya ƙarshen lamarin waɗanda suke gabanin su ya kasance mafi yawan su mushrikai ne wato ainihin kafirai ne masu bijirewa Allah subhanahu wata'ala ne amma tare da haka suna da ƙarfi da iko amma a sakamakon wannan shirkar da wannan kafircin Allah ya hallaka da za haka ku duba kaga sai Allah ce fanzuru kaifa kana aqibatul ladina min qabl kana aktharuhum mushrikin haka Allah ce qad khalal min qablikum sunanun fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukazzibin to kuma sai kawo mai sun zuru sannan sai ku duba domin nuni akan cewa duban da zaka yi nan duba ne wanda yake bukatar maimaitawa maimaitawa domin aya ta kara fitowa gare ka karara ka ɗauki wa'azi ka gane wato anan Allah subhanahu ya yi wannan bayanin domin nuni akan cewa wancan labarin da aka ba su in ma ba su ba to su yi tafiya su gani su ga abin ne a aikace idan su ya nuna musu domin ya zanto gani ya kori me ya kori ji kamar yadda ya tabbata cikin musnad imami Ahmad bin Hanbal da musnad na Abi Ya'la hadisin Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sun ke cewa laysal khabaru kal muayyan wato labari bai zanto kamar abin da ka gani da idanunka ba shi yasa annabi ibrahim ce wa idh qala ibrahim rabbi arini kayfa tuhyi al mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi annabi ibrahim yace ya Allah ubangiji na ka nuna min yadda yake raya matattu sai Allah ce ah, shin baka yi imani ba su ce a'a na yi imani domin zuciya ta ƙara samun yaƙini da nutsuwa saboda na ƙara ganin ah, wato wani iko na Allah subhanahu wata'ala wannan sai ya ƙara samun nutsuwa shine dina amanu tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innul qulub domin dukkan mai imani din yayin da ya ga wata aya to wannan aya tana ƙara masa mai imani al'ayatul mataluwa ce alqur'aniyya ko kuma al'ayatul kauniyatul qadariyya sai ya ƙara imani sai ya ƙara imani wanda kuma yake kafiri da Allah ya hukunta masa bata shi kuma sai me sai ya ainihin ƙara bijirewa da ainihin kangarewa sai ya ƙara bijirewa da ainihin kangarewa da ƙara ɓacewa abin da yake na gaskiya da kuma tabbatuwa kan abin da yake wato ainihin nabata shine wa idza ma unzila suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana fa amma alladhina amanu fazadatum imana wa hum yastabshirun wa amma alladhina fi qulubihim maradun fazadatuhum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun saboda Allah ya riga ya hukunta za su mutu suna kafare. ba za su karɓi gaskiya ba to za ka duk ayar da ta zo sai su ƙara mai kangare masa to sai su ƙara datti akan dattin da suke da shi masu imani kuma sai su ƙara imani kaga sai su ƙara tsarkake wato ainihin imanin su da kuma ƙara wato ainihin inganta shi a wannan aya mun fahimci shar'antuwar yin tafiya mutum ya yi tafiya ya yawo a ban ƙasa amma da manufar mai yawo don ɗaukan wa'azi don ɗaukan lura kaga ayoyi na Allah subhanahu wataala kaga yadda Allah ya kasantar da duniya kuma ka biya ka kewaya wurare wanda suke na kafirai sakamakon sun wa Allah yadda Allah ya hallakar da su ya ainihin tafiyar da suka zanto ababen tarihi banda kuma tafiyoyi wanda ake neman mutum ya yi tafiya domin neman ilimi tafiya don ibada kamar zuwa aikin haji zuwa umara domin Allah ba wai a matsayin yayi ba ko wani abin da yake mai kama da haka shine qul siru fil ardi thumma anzuru kayfa kana aqibatul mukazzibin anan kuma mun fahimcewa hukubar da aka yi musu da azabar da aka yi musu ba wai an yi musu ita bane kawai a sakamakon zanto su ne su ne a'a a sakamakon karyatawar da suka yi da haka shi yasa sai Allah ce mi fanzuru kayfa kana aqibatul mukazzibin Eh, eh, sun manzuru kai fa kana aya kibatu mukaddibin wato ainihin yanda karshen masu wato ainihin karyatawa ya kasance a nan kenan sun manzuru kai fa kana aya kibatu mukaddibin a wani wurin kuma fanzuru kai fa kana aya kibatu mukaddibin a wani wurin kuma fanzuru kai fa kana aya kibatu mujrimin an gane wannan kenan na'am قل لمن ما في wal والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون sai Allah ya biyo baya da batuna halittu da duniya da abin da yake cikinta halittar sama da ƙasa da sauran ababen halittu bayan ya yi umarni da mai da su kewaya su shiga duniya su bibi wuraren waɗanda suka kafircewa Allah subhanahu wa ta'ala yaya ƙarshen lamarinsu ya kasance shine Allah ya hallakar da su domin nuni akan cewa ashe waɗannan ababen din nasa ne su kansu waɗanda Allah ɗin ya hallakar bayan sa ne mallakar sa ne haka wuraren duk na Allah don haka don haka Allah subhanahu wata'ala ya zanto ya tafiyar da su ya hallakar da su a bisa yanda ya so a lokacin da ya so bisa yanda ya so domin dukkaninsu mallakarsa ne subhanahu wa ta'ala da umarta manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kan cewa to ya tambaye su qul liman ma fis samawati wal ard kace da su ya rasulullah abin da yake cikin sammai da kuma ƙasai ga waye ta fuskar mallaka ta fuskar iko ta fuskar samar da su da babu su to waye ya samar da su waye yake mallakar su waye yake da iko a kansu kullillah za su ce da kai na Allah ne wato dukkaninsu su Allah ne subhanahu wata'ala ya mallake su za su ce da kai na Allah ne kataba ala nafsihi rahmatan to Allah subhanahu wata'ala ya rubuta ga kansa jin kai ga bayinsa masu imani haka ya rubuta jin kai ga bayinsa masu tuba la yajma'annakum ila yawmil qiyamati la riba lalle Allah zai tara ku tabbas zuwa ga ranar alkiyama ranar da babu kokonto a cikinsa yinin da babu kokonto a cikinsa ranar da babu kokonto cikinsa alladhina khasiru anfusahum fahum la yu'minun waɗanda suka yi asarar kayukansu duk da waɗannan bayanan duk da waɗannan hujjojin da suka fito fili karara to su ba sa yin imani ba za su yadda ba ba za su gamsu ba a sakamakon Allah ya riga ya hukunta cewa wato ainihin akan kafircin za su tabbata ba za su yi imani ba to anan Allah subhanahu ta'ala ya yi wannan bayanin ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam domin ya bayyana cewa su kansu kafirai sun gamsu cewa Allah shi ne mai halitta Allah shi ne mai rayawa Allah shi ne mai kashewa Allah shi ya samar da dukkan waɗannan ababe da ake gani subhanahu wa ta'ala, to amma wajen kaɗaita Allah ɗin da bota, to nan ne suke mai suke ainihin ja'inja nan ne suke ja'inja sun gamsu cewa Allah shi ne ya yi kaza shi ne ya yi kaza shi ya halice su wala in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah fa anna yufakun idan ka tambaye su waye wanda ya halicce su za su ce maka wato ainihin Allah ne to ta yaya ake kau da su ake ainihin juya su daga abin da yake na gaskiya shine a sakamakon me ruduwa da cewa dole sai an sanya wa Allah abokin tarayya sakamakon kangarewa sakamakon shedan ya kawata musu wannan sun rudu da ainihin haka amma sun yadda Allah shine mai rayawa shine mai kashewa shi yi halitta shi ya samar da kaza daga babu azurtawa Allah shi yake azurta su haka rayawa haka kashewa duk Allah ne yake amma ba su yi imani ba a sakamakon me kalmar Allah ta tabbata akan su cewa ba za su yi imani ba za su tabbata akan me akan kafirci shine kulman man yarzuqukum sama'i wal ard amman yamliku as-sam'a wal absara wa man yukhrij al-hayya min al-mayyit wa yukhrij al-mayyit min al-hayy fa sayaquluna Allah kul afala tattaqun idan ka ce da su waye yake azurta ku daga sama daga kuma ƙasa kuma waye mallakar jinku da gannanku waye kuma yake fitar da rayayye daga matacce kuma ya fitar da matacce daga rayayye fa sayaquluna Allah da sun za ce maka mai Allah ne fa qul afala tattaqun saboda ka ce da su toshin shin ba za ku ji tsoron Allah ba ku kiyaye dokokin Allah ku sanya wa kanku shamaki daga azabar Allah daga fushin Allah daga fadawa cikin tabewa wajen bin abin da Allah ya ce ku bi da barin abin da Allah ya ce ku bari zalikum Allahu rabbukum mai waɗancan ababen ai ne Allah ubangijin la ilaha illahu wanda babu wani abin bauta bisa cancanta sai shi fa anna tu'fakun to ta yaya ake kau da ku ake juyar da ku ga bautatawa Allah ga kadaita Allah da bauta sai Allah ce kazalika haqqat kalimatu rabbika ala alladhina fasaqu annahum la yu'minun kamar yadda ka jinnan to haka kalmar Allah ubangijin ka ta tabbata ga waɗanda suke fatikai sun wa Allah subhanahu wataala sun kangare masa cewa ba za su yi imani ba da haka dukkan bayyanar waɗannan ababe sun yadda Allah shi yake azurtawa ya sauko da arziki daga sama ya fitar da shi daga ƙasa shi ya mallaki ji daga nan shi ya ba da idanuwa shi ya ba da ji alam naja Allahu ainain wa lisanan wa shafatayn duk Allah shi yake waɗannan ababe sun gamsu da haka to amma saboda kalmar Allah ta gazganta a kansu don haka suke ci gaba da bijirewa don haka ba wai rashin gaskiyar abin da ka zo da shi ba ne ko kuma rashin bayyanar gaskiyar abin da ka zo da shi ko kuma rashin ƙoƙarinka wajen isar da wannan gaskiyar a'a Allah ya tabbatar da cewa za su tabbata a kan ne Allah ya riga ne ya hukunta musu haka subhanahu wa ta'ala ya riga ya zartar ya riga ya hukunta haka da haka suka zanto a bisa wannan yanayin suka zanto a bisa wato ainihin wannan tsari ba wai matsala ce daga gare ka ba ko rashin zantowar abin ba gaskiya ba ne ko rashin ne daidaituwar abin a abin da ka shi gaskiya ne amma wannan abin da Allah ya hukunta na cewa za su zanto akan bata to shi yake ci gaba da me da ainihin wanzuwa da kuma ƙara tabbatuwa wato ainihin a kansu an gane ba kamar yadda Allah ce kulman biyadihi malakutu kulli shay'in wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun sayaquna lillah qul fa anna tusharun idan kace da su wa yake mallakar kowane abu kowane abu karkashin ne kuma shi yake tsarewa ya bada kariya shi ba a tsare shi in kun zanto kuna da ilimi da san za su ce maka Allah ne Allah ne subhanahu wa ta'ala shine kulli man ma fis samawati wal ard qul lillah sai Allah ce kataba ala nafsihi rahmata Allah ya riga ya rubutawa kansa bisa zafin kansa rahama jin kai wannan kuma nuni akan cewa kofar tuba tana bude duk aika aikar da kafir yayi in ya tuba to Allah zai karɓi tuban sai ji kansa kuma domin nuriya kan cewa wanda suka yi imani to fa san cewa Allah ne rahama ne za su samu wato ainihin rahamarsa kuma domin nuriya kan cewa duk abin da kafir ya aikata duk abin da mai laifi ya aikata to in ya tuba fa tuba na gaskiya Allah zai karba a sakamakon me rinjaya rahama ta shi Allah subhanahu wataala kamar yadda hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari da sahih muslim daga abi huraira manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sun ke cewa lalle da yayin da Allah ya gama halitta to ya rubuta wani littafi wanda yana wurin sa saman al'arshin sa cewa rahamata ta tarin jayi fishina a wata ruwaya kuma rahamata ta riga fishina ta riga fishina a ruwaya cikin sahih muslim sai ya cewa Allah ya rubuta ga kansa subhanahu wa ta'ala ala nafsihi wannan sai yake tabbatar da nafsu ga Allah amma nafsun da ya dace daga shi Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda bayani ya ainihin gabata ah, ya tabbata cikin ah, sahih bukhari da sahih muslim ah, hadisin abi huraira radiyallahu an yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallam ya ce lalle Allah ya halitta rahama ɗai har guda ɗari ya rike 99 a wurinsa sai ya saki ɗaya tsakanin halittu to da wannan rahamar da ya saki na tsakanin halittu wane yake jin tausayin wane wane yake sadar da zumunci ga wane dabba takan ji tausayin dabba yar uwarta ake samun abubuwa na jin kai wannan rago casa'in da tara kuma zai bayar da su ne ga bayinsa wanda suka shiga aljanna mumile saboda mai nuni game da mai wato yalbar lahama ta Allah subhanahu wa ta'ala kuma haka ya zo asar daga abdullahi bin amr bin al cikin jami'ul baya an ta'awili al-qur'an haka ya zo asar har yanzu daga salman farisi a cikin jami'ul bayan an ta'awili al-qur'an suka faɗi ma'anar shi wannan hadisin na abi huraira wanda yake marfu'an ne zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi da haka ya tabbata mauqufan kuma ya tabbata marfu'an an gane ba a matsayin nuni game da yelwa ta rahama ta Allah subhanahu wa ta'ala haka ya cikin sayi bukari daga Umar bin Khattab radiyallahu an ah, wata mata daga cikin matan da aka kamo daga fursunonin yaƙi daga cikin ƙabila ta Hawazu to an raba ta da ɗanta tana shayarwa to da haka idan ta ga yaro sai ta yi ƙoƙarin ɗauko shi tana tana ɗanta in ta ga yaro sai ta yi ƙoƙarin ɗauko shi ta ba shi nono can sai ta ga ɗanta sai ta rungumo shi a jiki ta kame shi sai manzo Allah ya ce to kuna ganin shin yanzu wannan za ta iya jefa dan nata cikin wuta suka ce ina to sai manzo Allah ya ce to Allah ya fi jin kai ga bayinsa sama da jin kan ita wannan mata ga danta shine kataba ala nafsihi rahmata wato Allah ya rubuta wato shi jin kai ga kansa ta yanda zai ji kan bayinsa masu imani kuma ya ji kan wanda suka tuba ya karbi tubansu shine wa rahmati wasi'at kullu shay' ربنا وفئت كل شيء رحمة وعلما la ya jama annakum ila yawmil qiyamati la rayba fi lalle Allah zai tattara ku zuwa ga yinin alqiyama ya tara wannan nuni akan mai tabbatar cewa kiyama za ta tsayu kuma in ta tsayu tara wadda Allah zai gabayi wato shine domin sakan yawa kowa da kowa shine Allahu la ilaha illa huwa la yajma annakum ila yawmil qiyamati la rayba fi wa man asdaqu min Allah hadisa shine rabbana innaka jami'un nas li yawmin la rayba fi inna Allah la yukhlifu al mi'at shine fa kaifa idza jama'nahum li yawmin fi wa wufiyat kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun shine la yajma'annakum lalle Allah zai tara ila yawmin zuwa ga yinin alqiyama la fi wanda yini ne babu kokonto a cikinsa to yinin alkiyama an ce masa yinin alkiyama saboda ababe guda uku abu na farko saboda bayi suna fitowa da kabarukan su tsayu gaban Allah subhanahu wataala kamar yadda Allah ce yawma yaqumun nasu li rabbil alamin sannan abu na biyu kuma an ce masa yawmul qiyama ilin alqiyama saboda ana tsayar da ma'auni na adalci kowa za a sakan ya masa abin da ya dace da shi wa nadhul mawazin al li yawmil qiyamati fala tuzlamu nafsun shay'a wa in kana mithqal habatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin sannan kuma an ce masa yawmul qiyama saboda an shi shaidu suna tsayuwa dan a tabbatar da manzanni su tabbatar cewa eh lalle mun isar da sakonni kuma ga shaidar manzo Allah ya bada shaida gare su shi ko manzo Allah ainihin al'umma ta bada shaida a kansa sallallahu alaihi wa ala alihi da ragowar manzanni gaba daya shine inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad shine fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala haula'i shahida shine wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada 'ala an-nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida manzo Allah ya bada shaida cewa manzanni sun isar da wannan sakon haka al'umma ta bada shaida cewa lalle sun isa domin sun ga bayanin su cikin littafin da manzon Allah ya zo da shi kuma shi manza Allah ya zama shaida ga al'umma sa cewa sun karɓi wannan sako ko ba su karɓa ba to da haka aka kira yin da cewa yawmul qiyama la riba fi wanda babu kokonto a cikin sa daga ainihin raba ribu raiba sai Allah ya ce alladina khasiru anfusahum fahum la yu'minun waɗanda suka yi asara kawukan su ba za su yi imani ba ba za su yadda da wannan bayanan ba da haka za su fuskanci asarar duniya da kuma ta lahira shine khasirar duniya wal akhirah ذلك هو الخسر المبين والنشيد وبهذا القدر كفايه